Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu, barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Zip TV. Rahoton musamman kan cika shekaru goma da rikicin Boko Haram. Yayin da a cikin wannan mako ake cika shekaru goma da barkewar rikicin Boko Haram a Najeriya wanda ya yi sanadiyar rasa ɗimbin rayuka da kuma yaɗuwa zuwa ƙasashen Nijar, Kamaru da Chadi. Sashen Hausa na dillancin labarai zai kawo muku rahotanni na musamman kan rikicin da kuma irin asarar da ya haddasa. Ita dai wannan ƙungiya da ake kira Jama'atul Ahlus sunna Lid-Da'awati wal Jihad da ke ƙarƙashin shugabancin Muhammad Yusuf ta fara arangama ne da jami'an tsaro da kuma kai hare-hare kan cibiyoyin 'yan sanda a watan Yulin shekara ta 2009. A yau, Bashir Ibrahim. Ya duba mana yadda rikicin ya taso daga birnin Maiduguri da kuma matakin da tsohuwar gwamnatin Marigayi Musa 'Yar'aduwa ta ɗauka a wancan lokacin. Mutane sun yi bayanai daban-daban kan dalilin da ya sa kungiyar wanda a farko aka yi wa lakabi da Taliban ta ɗauki makamai. Amma dai an fara artabu da su ne a Maiduguri ranar 26 ga watan Yuli, kamar yadda wakilin a wancan lokaci Bello Duku ya shaida mana. a hali yanzu abubuwa zai ƙara muni yake domin wannan titin nan da ya kama daga ran abuwa na kwastom har zuwa nan bakin abba ganaram zuwa titin galadima su in ne suke ta harbe harbe har yanzu sannan kuma sai jami'an tsaro waɗanda hali yanzu suke kwaje dukka a cikin gari. Wannan ya kai ga shugaban ƙasa na wancan lokaci, Malam Umar Musa ya raduwa bai wa sojoji umarnin murkushe 'ya'yan kungiyar. We are going to continue the security surveillance all over the northern Za mu ci gaba da leken asiri a duk sassan arewacin Najeriya domin zakulo duk wasu 'ya'yan wannan kungiya da suka rage domin hukunta su kamar yadda ya dace. Kuma ina so na tabbatar da mutanen wannan kasar cewa wannan gwamnati da kuma duk wata mai zuwa nan gaba ina kyautata zaton ba za ta lamincewa ɗaukar makamai ana yakatta ba a duk wani yanki na ƙasar nan. Kashe shugaban kungiyar Muhammadu Yusufu ya daɗa ƙarfafa 'ya'yan kungiyar waɗanda suka dinga kai hare-hare cibiyoyin 'yan sanda da makarantu da kasuwanni da gidajen yari da masallatai da majami'u rikicin da ya sanadiyar hallaka dubban mutane abubakar alzarkawi mai magana da yan kungiyar a wancan lokaci ya bayyana man dalilin da ya sa suka kaddamar da hare-haren abin da ya sa shi ne an kashe yan uwanmu a jos an kashe yan uwanmu a bauchi wannan shi ne muna bi mu kashe polis don polis sun kashe yan uwa a jo sun kashe yan uwa kuma a bauchi assalamu alaikum barkanku da warhaka